A yau da sahe ne a kotun shari'a na zandar aka gudanar da kes ɗin Sadat an warar hula da aka kama yau wata shida dangance da zanga-zangar watsi da dokar kasahin kuɗi ranar 21 ga watan Nuwamba sakamakon shari'ar zai bayyana. Marasa lafiya 25 suka kamu da cutar zawo da amai, hudu suka rasu a mai jirgi wata kwamin ɗin tasawa za ku ji cikon bayani daga bakin daraktan kiwon lahiya al'umma na yankin maraɗi. Nijar ƙasa ce da ke da yawan al'amarin aurata yara a cikin rahoton maraicen yau Rafika a tahir ta baiwa wasu masu fafutuka da lamarin magana za ku ji sakamakon da ya kaya. sauraro barkamu da warhaka sunana gungu Muhammad Dantani ga kuma yanda labarun suka kasance. Yau da sai a kotun shari'a na zandar aka gudanar da kes ɗin Sadat ɗaya daga 'yan farar hula da aka kama yau fiye da wata shida sabili da gwagwarmayar da yake yi bisa ga wasu matakai da aka shimfiɗa cikin dokar kasayin kuɗi na shekara 2018 kamin samun sakamakon shari'ar ranar 21 ga watan Nuwamba lauyan masu kariyarsa sun nuna buƙatar a baiwa wato jujin da ke ɗaurewa da kuma ba da 'yanci kes ɗin maimakon jujin da ke bincike da gabatar da shari'a domin kaucewa duk wata cikas a yanki a yancin adam mutari muhammadu ya fasarta kalamun da lauya budal efrad mulul ya yi wa mustafa maman sani wakilinmu. mu Euh, dangance da batun shari'ar Sadat an yi muhawara a kansa. Mun kawo namun bayanai kuma sashen da ke kula da shari'ar ya tsayar da ranar 21 ga watan Nuwamba domin bayar da sakamakon shari'a. Mun ga cewa batu ne da yake da matukar mahimmanci a cikin kasarmu dangance da karfin ikon alkali mai bincike. Ina tunanin daga wannan shari'ar za mu shigar da muhawara dangance da batun saka alkali mai tsarewa da da saki wanda ya bambanta da alkalin bincike saboda kun san duka waɗansu manyan gyaran fuska a wannan fanni yana farawa ne da huce gona da iri ko kuma sakaci don kada ɗaurin talala ya kasance wani abu daban da ba ka'ida ba. Ranar 24 ga watan Oktoba ranar Majalisar Ɗinkin Duniya ce rana ce da aka ake sallacewa kowace shekara dangance da zagayowar ran da aka soma zartar da usular Majalisar Ɗinkin duniya ta shekara 1945 albarkacin zagayowar wannan rana babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce zan maimaita kalamun nasa kowace rana mata da maza da ke aiki a cikin kungiyar na ƙoƙarin baiwa usular ma'ana ingantatta duk da matsaloli da ababuwan da ke hana ruwa gudu ko ɗaya rana ba mu taɓa wato rungume hannu ba ya ƙara da cewa rigingumu na ta yawaita jama'a na wahala amma ba za mu rungume hannu ba domin mun san da kowane namiji kowace mace kowane yaro ya ya rayu cikin zaman lafiya ƙarshen maimacin kalamun nasa kenan. a mai jirgi wata kwamin ɗin tasawa mutum hudu suka mace cikin wato marasa lafiya 25 da aka ƙididdige tsakanin ranar asabar zuwa yau zawo da kuma harasuwa amai kenan mutanen ke yi an ɗau matakan ɗaukar ɗawainiyar marasa lahiyar a cewar shugaban kiwon lafiyar al'umma na yankin maraɗi dr idi kalla ga abin da yake faɗawa wato wakilinmu cikin fasarar muhammadu mutare A bangaren asibitin da ke mai kogi mun tarar da mutane 20 da suka kamu har mutane hudu sun mutu. A jimilce a jiya mutane 24 muka samu inda muna ƙoƙarin saka tsari a sansanin domin ɗaukar matakan gaggawa na ba da magunguna da kuma rigakafi. A yau da safe akwai mutane biyar da suka karu, Wasu mutane biyu sun zo daga wasu garuruwa ne na zandar saboda yanki ne da muke da iyaka a wani gari da ake kira zangon dashi inda tuni na tuntuɓi takwaran aikin mu don ya ɗauki matakai. Gwajin dai da muka yi yana da alaƙa da kolera, amma muna jiran sakamakon gwajin wanda shi ne ya hana mu sanar da annobar. Ku riƙe da cewar dai a sansanin tsibiri duk dai wato a cikin yankin maraɗin an rufe shi domin sati uku ke ga da ba a samu halin cutar kwalera ko ɗaya ba. Sandikar 'yan kasuwa na garin Tawa sun girka kwamiti mai kula da tattara kuɗaɗe a wajen magoya bayan sandikar. kudaden za a amfani da su ne domin taimakawa al'umma dangance da tsananin masassarar cizon sabro da yankin ke fuskanta a wanga lokaci. Ga karin bayanin daga bakin Alhaji Halla Muhammadu shugaban wannan kungiya da ta tsara fusa'ar wato aza wannan ƙwarya ta tarbace. mun ga matsalolin da wajen likita na aka fuskanta saboda muna ganin marasa ƙarhi wanda suna zuwa wani sai ka iske ayi mishi ordonance bai da abin sayi kuma ga yaran shi bai da lahiya muka ce to ya kamata da sunan mu na yan kasuwa a cikin garin tawa mu kawo namu kokari shine mun kai reno mun kai shawara muka ce to ya kamata yanzu mu ma mu bude ƙwaryar tarbace kowa da kowa duk wanda Allah ya sauwa gama daidai abin da ya hi ƙari muka ce kowa ya bada wanda jama'a sun ka tsaya da zaman kwamiti su za su amsa kuɗi kowa gurguda abin da ya kari an a zo wurin shi a gaya mishi a bada a haɗa abin na mu gani kuma mu zauna mu tattauna mu gani yaya ne za mu yi abin nan shi shiga hannun talakawa da suke da bukatar wannan abin shugaban sandikar 'yan kasuwar tawa kuka saurara. Bayan shekara da sha biyar biron jami'in karɓar kudaden babbar meri ta zandar ya kuma sake kamawa da wuta takardu da dama na hukumar wutar tallakume. wato ranar talata dai kimanin karfe uku da minti arba'in da biyar na dare ne wutar ta bullu ba a san makasudin wannan gobarar ba an dai bude bincike akan wannan lamari Biyan alawus ɗin ɗaliban maraɗi da ke cikin yajin aiki ba yauni ba ne da ya rataya a kan daraktan makarantun sakandarin yankin maraɗi. Illo biya ya bayyana cewar jimillar ambalab ɗin wato ta tashi miliyon 143 ya kuma kirai ɗaliban da su yi haƙuri ya maina nan tana gagauta ganin wato an kan maganar asumana shi na fasara muna muji abinda illo biyo ya faɗa. A can da, jihohin da suka fi samun kudaden shiga, musamman maradi, ba su san wannan matsala ta biyan kudade ba. Hakan ta faru ne saboda Betulmani na cikin halin da bai baiwa jihohi damar samun kudaden da ya kamata su samu domin su kashe su cikin al'amuran da suka rataya a wuyansu. Wannan ne ya sa yau akwai matsalar biyan alawus din 'yan makaranta a maradi. Hukumomin jiha ba su iya yin komi. Ma'ajin kuɗi, shugaban ma'aikatar ilimin sakandare da gwamnan jiha ba wanda ke da hurumin kashe waɗannan kudade domin domin da farko babu su anan kuma kar su dauki misalin cewa an biya alawus a dukkan jihohi ban da maraɗi gaskiya ne amma ya kamata a dubi yawan kudaden waɗancan sun biya ne domin kudade kaɗan da suke samu suna ba su damar biyan alawus amma a maraɗi kudaden alawus masu yawa ne sun tashi kimanin miliyan 143 harabar ministan kasar nijar mai kula da bada ilimin firamari. tunasarwa ce a bara ya kirkiro fusahar tsarin kawo daidaito ga ajin ɗalibai ɗaliban da ke da matsala fannin karantarwa da kuma fannin lissahi su ne musamman tsarin ya shafa ga dai cikon bayani da haro abdullahi shugaban ma'aikatar inspectan primary ta shiyar yame ta ɗaya ya yi wa rukayetu abdurrahman shi wannan program da ya ɗauko tushe saga kudurin da magabata mu shine na a da ilimi mai inganci an lura cikin lakulolinmu ilimin bai ishi yara ba ne yadda ake so to sai aka ce a abin da ya kamata a yi a ba da ƙarhi bisa ga wasu darasa wanda su ne ya kamata a ce yaro ya iya kamar karatu da rubutu da lissahi domin yaro in ya samu ya karhi bisa ga wannan darasan uku sa'annan ne za a yi mishi wani geography sanin lissahi na duniya sanin tarihi sa'annan ne wannan za su zuwa da ba kuma program din nan alhamdulillah bara zuwa karshen shekara an dan jarabta shi bayan jarabta mun ga sakamakon da aka samu sai mu ce alhamdulillah saboda yare da yawa wanda da farko ba su iya karatu ba amma a karshen program nan da muka yi yaro da yawa sun samu sun iya karatu shine yasa aka ce bana tsawon wata uku na farkon shekara za a maimaita da wannan program din saboda result din da aka samu yana da mahimmanci harin da aka kai wa jibo babban birnin arewacin kasar burkina a satin da ya shuɗe babban bala'i ne a miyan bakin wata majiyar diplomasiya ta faransa aji na koli hakikance ne wato da kasar burkina ta kasance abun damuwa sahun gaba sahun farko gaba ga mali a wani bayani da kamfanin dilancin labarun faransa afp ya zayyana tare da bayyana cewar a yayin kai harin ga harabar jandarmomi jandarmun ganin an fi su yawa sun ramta cikin na kare hakan ya baiwa wasu da ke kargame damar arcewa makarantu wajen 220 da suke rufe arewacin burkinar kuma mutum dubu arba'in suka gusa daga yankin gabashin burkina din kuma da shi ma ya fuskanci hararen da ake amfani da nakiya mai wargajewa a cewar wata majiyar diplomasiyar faransa lamarin da ya sa togo da kasar benin makwabtan burkina suka soma jibge sojojinsu a bakin iyakarsu. A ci gaba da shirye-shiryenmu bisa ga auren yara, yau za mu saurari shaidar Hajara 'yar shekara goma sha biyar a garin Zandar. sai gaskiya in dai son samu na ce shekara ko 20 ko 20 namiji yadda nake son namiji dai wanda zai zanyi almiri kamar shekara ko 25 ko ko 30 ba wani abu ina son namiji mai riƙe mace da amana mai ladabi da biyayya iya ina so in samu ko hudu ko zuwa bakwai wanda suka yi arziki su jituwa da juna ma mutane da yawa saboda an musu arma ɗayan su zai san wani a na ra'ayi gaskiya in dai babu wani abu mai wahala na zaman arni yara mata wanda aka ma arma da shekarun su ba akwai da yawa ma kuma hallo wani kamar zai inda zai lalace ne ake mishi in aka yi ayoyin shekarun mace ba ta ba ana samu kamar yoyon hutsari ana iya samu uwaye na sayan ayoyi ba tare da so na ba in zaɓi na gari ne ina so amma dai in dai ba na gari ba ne ba zai rike ba shi ba sai wanda nake so ina so in yi aiki wanda zai zartawa wa gida Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman a cikin wannan rahoto wakiliyarmu Rafika a Tahir ta baiwa masu sa hannu ga wannan fafutuka a ƙasar Nijar damar bayyana ayyukan da suke yi zuwa ga wannan wato matsala. Asumana Shina, Mutari Muhammadu da Hawa Usman ɗauke da fasara. A cikin yanayin na karancin kuɗaɗe, gwamnati na buƙatar taimakon ƙungiyoyi masu zaman kansu a yaƙi da al'amarin auren yara a Nijar. Daraktan ma'aikatar kare yara Usman Ahmadu ya bayyana cewa ƙungiyoyi masu zaman kansu 120 na cikin gida da na ƙasa da ƙasa masu aiki a fannin kare yara suna kumshe cikin mayan gamayyar ƙungiyoyi guda biyu, konid da ONG suna tallafawa ayyukan da gwamnati take yi. Ba iya kasancewa ko ina saboda bukatoci na ƙasa ba su da iyaka. Gwamnati ita kadai ba ta iyawa. Su ma waɗansu ƙungiyoyi ya kamata su yi hubasa na cimma wannan muradi. Wasu daga cikin ƙungiyoyin sun tanadi tsarin aiki na kansu kamar ƙungiyar kiyar da ke tallafawa gungu-gungu na matan karkara da ake kira mata masu dubara. Madam Hamadu Aisa Adamu ƙwararra ce a fannin jinsi a kiyar Nijar. Muna ƙoƙarin tallafa ma wannan ƙungiyoyin na mata masu dabara wanda suke taka rawar gani sosai a fannoni daban-daban na rayuwar al'umma musamman ma ɓangaren auren yara. Muna wayar musu da kai kan hakokin yara mata da ma matan su kansu kan auren wuri da ake ma 'yan mata. Haka zalika muna ƙarfafa musu ƙwarin gwiwa kan yi kuwar kafa makarantun sakandare a cikin ƙauyuka da kuma gidajen karbar baƙi da ƙungiyoyin matan ke ci gaba da gudanarwa. Waɗannan gungu-gungu na mata suna tallafawa mata dubu biyar daga cikinsu karkashin kungiyar kyar suke kai tsaye tare da haɗin gwiwar asusun kula da al'umma na majalisar ɗinkin duniya unfpa da gwamnati manufar kungiyoyin masu zaman kansu ita ce jinkirta auren matasa masu rauni tare da karfafa musu gwiwa domin ganin sun iya ɗaukar nauyin kansu da kansu misalin kungiyar plcaf wadda ta yi galabar fasar da auren yara da dama tsakanin matasa dubu goma da ɗari hudu da ta kula da su a yamai da doso bukari zakariya maiga shine shugaban majalisar shawara na hukumar kungiyar. Fannonin da muke kare waɗannan yara sun kumshi tsarin koyarwa na hukuma da kuma wanda ba na hukuma ba da lafiya. Muna aiki cikin gundumomi takwas. Waɗannan ƙungiyoyi suna kuma gudanar da ayyuka masu amfani kamar sauke waɗanda aka gallazawa. Ƙungiyar FEV tana yin wannan aiki tare da bada da fifiko ga sasantawa. Alzuma Tarawari Ibrahim shine mai kula da tsare-tsare na ƙungiyar. Rawar da muke takawa shine wayar da kawuna da kuma shiga tsakani idan lamarin ya kiya sai mu tuntuɓi hukuma kamar polis gendarmerie ko kuma mashara'anta wannan shirin na musamman kungiyar unicef ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi masu sauraro abin da ya sau kenan sai ku tarbi musa hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya